bulanga da loka kyoto irga alfa zaraino koi ga ku in lokacin kaɗai yayi muna jijibin zuwa kwasar shi ne a daji in muka ɗebe fatar sai ya sauran koyar ita ce muke shanyawa in ta bushe sai a sulalata sai a kuma shanya wannan kwaya da aka samu bayan an sulala ana wanke shi a koma shanyawa in ya bushe sai a swabe a kai mashin in aka samo wannan gari shi ake zubawa a cikin turmi sai a nemo wata karamar taɓarya, a yi ta jujjuyawa ana ƙara 'yan ruwa kaɗan kaɗan sai ya haga hudda mai in man yana ga wuta za ku ga garin ya koma fari. Shi da ruwan suna rabuwa sai a kwashe wannan man da ya taso sama sai ka samo ka mai kyau ka zuba ciki ka aza saman wuta. Sai a yi ta duban shi sai ya yi ta tafasa haka ne mu muke hudda man kaɗe. To a cikin wannan aikin naku ko matan ko kotaki ko kun samu wani tallafi daga wasu tsarika ko wasu kungiyoyi masu zaman kansu? Mun samu kungiya da ta bamu tallafi har yanzu ma suna duk bakin kokarinsu tun da shekara duka suna sa mana hannu. Kungiyar ta yi mana babban taimako tunda har da fili ta saya ta gina mana. Nan muke hudda mai can dai muke yin komai da komai. Aikin nan na man kaɗai dai sai dai mu ci alhamdulillahi. Mun samu karuwa tunda da garinmu ya je har ƙasar waje albarkacin man kaɗai. Ir kwara ba kwai labuwa ma gadi. Wani irin amfani kuka samu a cikin wannan aikin naku na sarrafa bulanga? Wallahi bulanga ta wurayi dusu bobo. Mun samu amfani da yawa amma ba mu tallafin kuɗi da shi muke sayan kaɗan in lokacin shi ya yi, in muka gama kuma sarrafa shi aka sai suwa kuɗin da muke samowa da su muke sayan hatsi masara dan in lokacin hamada ta yi muna taimakawa junan mu da shi don kal hamada ta damu mutane sai mu sai suwa a farashi mai rangwame tsakaninmu don kal jama'a masu wahala. A halin yanzu kayan aiki ma muka samu albarkacin wannan aikin. To duk mata ina kira gare su da su tashi ga kansu, su san kuma ciwon kansu, dan in ka gwale hannu ba ta gyara ka. In ka sa himma sai ka samu na kanka. Lokacin tara ma wani hannu ya huce. San wasin da bar muka gane filanai ne.